This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe akalla fararen hula shida da sojoji biyar a wani hari da suka kai a jihar abia da ke kudu maso gabashin najeriya kamar yadda rundunar sojin ƙasar ta sanar a jiya juma'a lamarin da ya sa gwamnatin jihar ta sha alwashin baya da tukwicin dala dubu goma sha shida ɗari takwas da hamsin ga duk wanda ya bada labarin 'yan bindigar harin na ranar alhamis shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da aka kai yankin da ke fama da tashin hankalin 'yan awari. maharan sun kashe sojoji biyar da aka tura a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin sannan kuma fararen hula shida da suka mutu sun shiga cikin tashin hankali kamar yadda kakakin rundunar tsaron manjo janar edward buba ya bayyana babu wata kungiyar ta dauki alhakin kai harin amma rundunar ta zargi haramtacce kungiyar 'yan awaran baya fara ipap da ke son yankin da ke kewaye balle daga najeriya An kai harin ne a wani shingen binciken sojoji da ke mahadar Okabiya a karamar hukumar obingwa Buba ya bayyana a wata sanarwa. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ɗaukar ƙara kan samunsa da aka yi da aikata wasu laifuka kwana guda bayan da masu taya alkali yanke hukunci a New York suka same shi da aikata laifuka 34 da suka shafi yunkurinsa na yin tasiri wajen sauya sakamakon zaben ƙasar na 2016. wannan shari'a ce da aka yi magudi in ji tsohon shugaban wanda ya yi magana da gungun 'yan jarida da magoya bayansa a ranar juma'a a gidansa na manhattan na trump tower. trump tsawon mintuna 33 ya ba da jerin korafe-korafe da ba a tsara ba game da lamarin da kuma abubuwan da suka shafi kasar da shugaba joe biden trump ya yi ikirarin ba tare da bayar da wata shaida ba cewa alkalin da ya shari'ar tasa ya kasance mai cin hanci da rashawa. kuma Biden da jami'an tarayya ne suka shirya shari'ar a jihar New York. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da sojin Isra'ila ke kara zurfafa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza, shugaba Joe Biden na ƙoƙarin ganin an cin yarjejeniyar tsagaita wuta mai matakai uku da Isra'ila ta amince da ita wadda za ta fara da tsagaita wuta na wucin gadi na tsawon makonni shida a yakin da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin a yaƙi da hamas kashi na farko zai hada da cikakken tsagaita wuta in ji biden a wani jawabi a fadar white house ranar juma'a hakan na nufin janye wasu sojojin isra'ila ga dukkan yankunan gaza da ke da yawan jama'a da sakin wasu da aka yi garkuwa da su da suka da mata da tsofaffi da waɗanda suka jikkata da amurkawa a madadin sakin ɗaruruwan Falasɗina fursunoni da gidajen yari na isra'ila bugu da ƙari isra'ila za ta ba da damar ƙarin taimakon jin kai a gaza da kuma mayar da Falasɗina gidajensu da matsugunansu a dukkan yankunan gaza ciki har da arewacin ƙasar manyan hukumomin bayar da agaji sun yi gargaɗin cewa lokaci ya ƙure ga miliyoyin mutane a sudan waɗanda ke cikin haɗarin yunwa saboda bangarorin da ke fada da juna sun hana kai musu agaji ƙungiyoyin agaji na duniya goma sha tara ciki har da hukumomin majalisar ɗinkin duniya goma sha biyu sun buƙaci bangarorin da ke rikici da juna a sudan a ranar juma'a da su daina toshe tallafin abinci da kaiwa ga miliyoyin mutanen da ke fama da matsananciyar yunwa jens larek kakakin ofishin kula da harkokin jin kai na ocha ya shaida manema labarai a birnin geneva cewa shugabannin waɗannan hukumomi na fargaba da yawa daga cikin mutanen sudan miliyan goma sha takwas da ke fama da matsananciyar yunwa ciki har da yara miliyan uku da dugu shida za su mutu idan ba a sake buɗe hanyoyin shigar da agaji ba. daga ƙarshe a jiya juma'a ne gwamnatin taliban ta yi watsi da sakamakon binciken da pakistan ta gudanar wanda ya danganta wani mummunan harin da aka kai kan ma'aikatan china a cikin ƙasar da wasu 'yan bindiga da ke aiki daga afghanistan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lau ya naku wurin ya zafi kuma ya canjin yanayi wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah to me ya dauki hankalinka a amurka wanga mako gaskiya daman kin ce ya sauyin yanayi wannan shine abin da ina jin zan ce abin ma da ya dauki hankalin kowa na Amerika, kin san an samu dogon hutu a ƙarshen mako wato cikin kuma wannan lokaci ne aka fuskanci matsala na um, na sauyin yanayi wanda aka samu uh, uh, hadari da guguwa um, da farko ba an ce texas ne da eh, ina oklahoma ne wanda suna makwautar junansu to amma abin ya gangaro nan don shekaran jiya na fito eh, ina kan hanya da mota zan je masallaci wani irin mm. ruwa da walƙiya da cida da ake da sauransu tsawa kana ji haka yana mm. girgiza eh, motoci akan hanya ne ce ikon Allah wannan da Texas ne da yaki nan so wannan shine abin da ya dauke min hankali kuma na ga irin abubuwa Eh, kana magana texas ina ka san yara na biyu suna texas shi abba eh. yana dallas to eh, dallas ina yalla bai to a makwabtansu baba ga abin da hmm. zan nuna maka hoton nan a makwabtansu a dan hoton hmm. bidiyo kai da ya aiko mana makwabcinsu wanda suke haka makwabtan kusa-kusa tsallaken da shi wannan hmm. guguwar ta cicciɓa ita katon itace baba tsohon itace kato wanda hmm. cewa tsoho ba wai ina maganan katon eh, hmm. itace wannan guguwar ta tugo shi tun daga jijiya wanda wanda da muka ce itacen mayu eh. yawwa <laughs> ta cicciɓo shi tun daga tushen shi ta jefar da shi hmm. Allah ya taimaka bai faɗi ta kan gida ba sai ya faɗi ta ɗaya gefen to kaga da ya faɗi ta kan gida da yake hmm. lokacin da ake iskan nan da kowa yana cikin gida da sai ikon Allah don ka san akwai shekarun da aka yi haka icen da ya tuge ya faɗa kan gida sai ya samu wata tana kwance akan gado ya kashe ta subhanallah kuma eh, kuma ka san a nan duk lokacin hutu mutane sukan dauki amin amin ka san a lokacin hutu dinnan mutane sukan yi tafiya sosai don ranar juma'a haka ita hukumar kula da harkokin tafiye-tafiye ta nan amurka ta ba da eh, sanarwar cewa ranar juma'a kaɗai mutanen da suka yi tafiya miliyan talatin kai rana eh, yawan al'umman Ghana. Yawwa suna sun yi kiyasin cewa a wannan hutun wannan ƙarshen makon sun yi kiyasin cewa mutanen da za su hmm. tafiya mutane eh, sama da miliyan hamsin za su tafiya kuma a wanda suka bayyana cewa an samu ƙarin sama da kashi 23 cikin 100 na matafiya idan aka kwatanta da shekarar da ta wuce kuma kowace shekara ana samun ƙari tun da tun bayan dawowar corona nan da ta hana tafiye-tafiye to kowace shekara dama al'ada ce a nan duk lokacin hutu haka mutane sukan tafi su ziyarci yan uwa da abokan arziki masu tafiya yawon bude ido masu dai da dai sauransu to an Allah ya kare mu wannan <laughs> ana ma magana komai za a yi da gaske ake yi <laughs> komai za a yi da gaske ake yi banda kuma <laughs> masu kaso kasuwancin masu kasuwancin takaddu kwanoni hmm. labule hmm. shimfiɗa kan teburi da dai sauransu duk kula duk abin da dai ya jibinci wannan ranar <laughs> tsofaffin sojoji tunawa da kare mazan jiya. Allah ya ba mu ci gaba muna kuma yi ma Najeriya fata alheri da gwamnatin shugaba Tinubu take cika shekara guda ko muna ma Najeriya hmm, fata alheri da fatan Allah ya kawo ci gaban kasa da kuma da kuma da kuma sabon take da aka fito da shi na taken Najeriya anthem da aka fito da shi haka sabon taken Najeriya baba kai ka iya sabon taken ina eh, a tun da kai dan rera dan rera eh, a tukuna ne a bani a bani eh, mako daya. <laughs> Najeriya mun gaishe ki kauna Tacar ƙasa harshe kabila sun rabu mun zama uwa da alfarma mu bautawa ƙasar mu Najeriya. Tutar mu alama ce gaskiya da a da ci cike ne na ko yaki ita ce ribar mu da za mu bar wa mu abin alfahari Allah dukan halitta ji wannan roƙon mu mu kina ƙasa inda ba da niyya cikin limana da yalwa ta sami albarka. <laughs> dole dole ka tafa na gaba. to mako guda na baka <laughs> ka san da gaske baba in za a bincika za ka zo ka iske Mm. akwai waɗanda har waɗanda suka manyanta musamman ma waɗanda suka manyanta kasan dai da a cikin a makarantu idan aka je za a yi layi da farko dai sai an yi taken ƙasan nan tukuna a shiga aji to, yara babu mamaki a ce yara sun 'yan makaranta sun iya amma za a iya waye gari in aka bincika za a iya samun manya har waɗanda suke kila mukaman shugabanci ba ba su san in aka tsare su su wannan takin ba za su iya ba Hmm, za a samu matsala eh to da eh, ya kyau dai shine yanzu tunda Allah ya bada zamani duk abin da mutum yake nema ya iya samu wanda bai iya ba yana iya zuwa ya bincikowa a yanar gizo ya ganta ya koya hmm. kila wannan ne zai mai da mutane da dama su ga sanin ainihin wannan ita eh, eh, wanda yake tsoho yanzu ya kasance sabon eh, takin najeriya ko hmm, haka to allah ya ba mu ci gaba a kasashen mu na afirka baki daya allah ya ba mu zaman lafiya da albarkar kasa da haɗin kan kasa kuma da albarkar zaman tare amin san amin to baba yau yau an ba mu hutu don najeriya na cika shekara guda da mulkin eh, tinubu ba aure ba aure a ghana ba aure a ko'ina sai buki lalle ne ka ana can ana shan buki kenan <laughs> yanzu buki kawai ake an baka yi ba duri Eh, wannan bukin gwamnati za mu tafi yawa ka gaisuwar sada zumunci kai tsaye bakon da ya da karaka ya dawo saboda wannan bakon eh, mai wakar to haruna zango ba mai wakar bagobira ta shiga katsina yawa to dan saboda wannan wakar bagobira shi yasa yau labarin da sakwata za mu labarin eh, da zan baka yau to kafin ya shigo yawa kafin ya shigo wannan zauren bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ah, ta abari ya huce zuwa ga babandi mamman bande da sasi'u unguwar tudu da magaramse ali sarkin yakin nima da amadu mamman bande da abdulsalam mai walda dambam sai safiyanu gumen zangon daura da hamidu kalalabuwa difa da mejo aminu mayana sai iso madatai da magaram da mamman sani dauda cinwaza sai kuma gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga usman dan fulani mararraba yawar jihar kebbi da idi tsohon duli da alhaji isa yaro da musa mate sai Musa mai tana da Usman Dan Fulani mararrabai wuri Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Abu Yalo mai kurhuna a karamar hukumar Kebbi sai zaki so dangi zomawa da haddabi mai kwamfuta mai yama sai Amin Ladan girkau da yahaya dano azare da comrade iliya yakubu digawa sai isa jikan mai saje da aminu likitan dabbobi birnin malam sai ibrahim mai wankin hula a kimba da nura abubakar gidan abba da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwar fatan alkhairi na abari huce daga haruna muhammad katsina ya ce yana gaida honrabo alhaji shafi'u madawakin inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alababa famanan sakatare da malam danjuma katsina mamallakin jaridar katsina times online newspapers and magazines da ke kofar kaura katsina da kuma usman manika mai ruwa road funtuwa da fa'ilu ladi mahuta da isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna da kuma ɗahiru ɗan rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro a katsina da hajiya maryam kasim abubakar ya ummi elegance fit da kuma mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari jihar kaduna To sai kuma sakon gaisuwar a bar huce zuwa ga Aliyu Muhammad Dan Fulani da Bala Abdullahi Shetu kafinta Malam Maduri da Comrade Isa Muhammad Agwarmaji da Sulaiman Muhammad Ridwan Malam Maduri da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida da Abdullahi Gesha Malam Maduri da kuma Malam Tanko Ma'azu Kampala Malam Maduri sako daga Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa da fatan sun tashi lafiya. lafiya. To baba kamar da muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko kuma game kasuwa da gaisuwa. To bari kuma mu dire da wannan jerin sunaye abubakar mai tireda na garin mai kanwa da alhaji yaro sai Muhammad Ahmad Usman tun ga makeri da shugaba idi mai lalle bangi sai Musa na gana isasa bangi da Haruna bakanike shadadi sai umaru cali-cali shadadi da alhaji mamman suda sai amida kwamandan union koton koro alai sa haka, wanga suna yake sai alhaji na lado da basiru tumba da ya'u mai neman na aure da ibrahim kibiya da auta tela da ɗan amarya kwanan bala da abdullahi baban jega da kabiru sarkin direbobi sai alhaji zubairu mai shinkafa da alhaji makeri bangi da alhaji wadatau mai maganin shanu da abubakar dan agaji doguwar fadama da kuma bello mai tukwane bangi da fatar an tashi lafiya aure aka ce bakon da muka raka ya dawo eh haruna mai wakar bagobira ta shigo katsina Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka. Da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin abar ya huce. Cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina duk ko tarayyar Najeriya wato Haruna Zango. mai wakar bagobara ta zo tsana kamar yadda aka fi saninsa wannan wakar ta fi ɗaukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kayo ita wannan wakar <laughs> to ita wakar bagobara ta zo katsina abin da ya sanya na yi ta kasan da bagobiri da bakatsine dan juma ne da dan Jummai. na'am ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda ba goburi yake in ya gaba katsine za ka ga yana ba da girma hakkakarwa jikin shi yake saboda ya mai gidansa haka aka yi to a dalilin da yasa na yi wakar gaskiya akwai wasanni a wanda yake na kaka da kakanni wanda za zaka gani tsakanin katsinawa da goburawa ana yin shi to wannan gaskiya shi ya ja hankali na na yi wannan wakar domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu saboda za ka gama ba cika yansu aka yi ba amma dai dalilin yin wannan waka gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min wasu sifatan alkhairi a wasu kuma kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari waka kuma yadda aka yi na yi ta akwai wata baiwar allah ba gobira a hakikanin gaskiya wannan baiwar allah ta kasance tana matukar son waƙoƙina wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure suna da biki haka ina tunanin kila ko na dan uwanta ne dai to sai ta kira ni waya take cewa tana son zan musu waka to a nan dai da muka yi magana sai na ce mata a rubuta sunaye na 'yan uwa da abokan arziki saboda shi ne al'ada duk idan za a yi wakar biki za ka ga ana son 'yan uwa saboda kowa ya nuna farin cikinsa to sai ta rubuta wannan sunaye kuma cikin ikon allah muka yi magana da ita na gaya mata inda studio na take ta zo ta kawo wannan list na sunaye kuma ta sallame ni kudin aiki na to da ta zo ya na ga bagobira ce irin bagobira dai ta asali mai irin tsagon nan eh. to gaskiya abin ya bani dariya sosai wanda a wannan abin ya ja hankali na sosai sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai domin in sanya mutane nishadi kuma in waiwaya baya domin in tuna masu a irin wasannin da ke tsakanin mu katsinawa da gobirawa. Soyayya, Mala Haruna me gurin ka cikin wannan sana'a? To, a ka shi an ce rai da guri yake. A gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin hausa na zamani na farko. Eh. ma'ana dai ina son in zama mawakin hausa guda ɗaya tilo wanda babu irin sa a duniyar wakar hausa in a ɓangaren waƙar hausa ne na zamani to ina buri in zama wannan mawakin to kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta waƙoƙin hausa to mawaka 'yan uwana kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da za ka yi a matsayinka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu saboda duk abin da muke yi madubi ne idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji ikon Allah to don haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana kuma mu ma za mu amfana ko da bayan mu wannan shine kiran da zani ga 'yan uwana mawaka me saƙonka na ƙarshe a cikin wannan shiri na abar ya huce. To, a ƙarshe dai ina ma a ma'aikatan wannan tasha taku mai albarka fatan alkhairi a dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini. ina maku fatan alkhairi ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku kuma ni ne dai haruna zango Ubangidan Goburawa. To muna godiya sosai Malam Haruna da ka karɓa katin gayyata a cikin wannan shiri na abar Yahuti. Masu sauraro kamar yadda za ku iya lura za na sada ku da jagorar shirin a bari ya huce an tagararsa bismillah. Wannan To ma da muna godiya kwarai da gaske sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana manufi gane Ghana ko? Insha Allah. Can alkawali aka ce cikawa to Allah Cikawa haka yake. Yawwa. <laughs> To baba yau yau garin su na sanyi na muka nufa gonar su muka shiga yauwa yau labarin da <laughs> yau labarin yau labarin yau garin su na sanyi na muka nufa yau labarin wani basakwaci na zan eh, baka a duk inda yake zai yi bakam yana sauraren ki ai wani basakwaci na hmm. wai wani basakwaci ne fada hada su da matashi dan zamani baba na'am to sai ka san yadda ake dambe gargajiya sai mutum ya baya eh. ya baya eh, ko yana haka wuji wuji wuji wuji wuji da hannu da hannu eh. tukuna in yi baya baya tukuna ya zo ya eh. <laughs> yawa to shi ba san kwace sai ya ja da baya ya hmm. irin tsayuwar shi irin ta yan dambe shi kuma dan zamanin yawa shi kuma ka san yadda ake zamanin a damben zamani daban yadda ake eh haka ne wannan boxing nan ba yawa irin na su Muhammad Ali daban irin na su tabbatawa eh. kuma daban wanda ake ake ake hmm. yawa to shi ke gida sai suna haɗuwa gam sai ba sakwace ya ji duka ya masa yawa <laughs> duka duka duka duka dan zamani na ta bugu ba sakwace ba sakwace da ya ji duka ya masa yawa ba sai ya ce wa <laughs> abokin shi da suke ya kusa sai ya ce eh. mashi wai almu almu kai shin cikin ga waɗanda suke buguna ba ka rika mun guda cikin waɗanda waɗanda suke buga mun ba ka rika mun guda ya ji hadarin duka eh, ya ji duka ba ka kautawa ji a buga na a buga na a buga na a buga na kaga hmm. dambe dambe na gargajiya da hannu ɗaya ake yi. Eh haka yake. Amma kuma ka san dambe yawa ka san dambe irin na su Muhammad Ali duk hannu da ta ake yi. Ina ai ba su da lokaci. Yawa da eh. hannuwa har ma da kai. Ko ina ana duka. Yawa sai ce wa almu ya rika mishi mutum guda a cikin masu bugun sandan. Sai almu ya ce mishi. A su nawa ne. <laughs> Sai almu ya ce ya duku <laughs> ya sa duka sai alma ya ce mishi ai ai mutum guda na kabugunka ya ce mutum guda na kabugunka ya ce mutum guda <laughs> duwan ga bugu eh. mutum guda na <laughs> sai alma ya ce mishi awo ya je ce awo shi na mutum guda na kamu bugun kaga wannan dole ya taka tsatsan ya haɗu da ɗan zamani sai mu sauko ce ce sai mu ce ce to to haska man nan haska man ɗau takalmi na dan duka har ya sa baya gani duhu kawai yake gani. Oyo Allah ya ɗauki mai wuta. Allo ya ce ho ho ho ho ho aiki ya ɓaci. Ai rana ce ba dare ba. eh ya aiki ya ɓaci ai rana ce ba dare ba ranar bazakwace ya ci duka koyo Allah gobe ma um, fada ya hada shi da dan zamani a kila daga wanga bugu zai tafi koyi ai ta faru ta kare domin dan bai irin da gargajiya na cutata yace cutata eh, wanga da yawwa ban dan bai irin na na gargajiya cuta ta eh. ana son dambe to a je a samu irin yan zamani yau ai shi ne na sanye da ke na na ga malama jinsu da daga mana hannu kila cuta mulki dan yanzu a madadin baba ya ko yi. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.